hijiriya wanda ya dace da 28 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya za mu ci gaba da karatunmu da muka saba muna gabatarwa a dukkan ƙarshen wata a wannan masallaci mai albarka masallacin muna tudu maliki a karatun na littafin alkaba'ir na imamun zahari a yau cikin taimakon allah muna da manya-manyan baki a wannan majalisi mai albarka da suka kawo mana ziyara a daga ainihin wato wani babban taro da aka yi na najeriya gaba daya ga Dalibai wanda suke karatu a ƙasar sudan a jami'o'i na ƙasar sudan duka da jami'o'in addinin musulunci da jami'o'i na boko an yi wani taron da gaskiya kusan zaka ce ba a taɓa yin sa ba an haɗa jama'a sosai duk da cewa akwai masu uzurori da ba su da lafiya wasu na wasu ƙasashe a duniya wasu wasu samu labari ba yau wannan taro an yi shi ne a bar makaranta da kwaleji ta sa'adatu rimi a nan birnin kano wanda dukkan manya-manyan malamai alkalai manya-manyan jami'an gwamnati waɗanda duk suka yi ƙasar sudan karatu a sudan sun haɗa wani wuri da waɗanda allah ya girmama su cikin maza da mata duk an haɗu an yi yankuntakar wasu shekara arba'in ba haɗu ba wasu talatin wasu shekara ashirin da biyar wasu sun manta da juna wasu ma kafin a haife su aka gama jami'a kuma dai an zo a hau don haka waɗannan baƙi namu sun zo wannan taro ne wanda ni ma ina cikin ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro ah, na yi phd na ne a ƙasar sudan na haka nima na amsa wannan taro da haka duk waɗannan wadannan su a nan manya-manyan malamai ne da allah girma su sun yi karatu a ƙasar sudan kuma suka isa tafi gidajensu suka ce sai sun kama na ziyara wannan malili samu na alkaba'ir saboda kauna da suke mana da kuma ainihin wato tarayya da mu a cikin wannan da'awa wanda insha Allah idan an gama karatu za mu gabatar da sunan kowane ɗaya daga ciki saboda yan uwanmu ne a duk duniya da inda muka gan gansu san namu ne ko muna tare da su a cikinsu akwai gwanaye na alƙur'ani wanda allah girmama su ta alƙur'ani makaranta wanda duniya ta san da su kuma allah ya musu baiwa za mu so mu amfana da wani abu daga cikin ɗan abin da allah ya yi sanar da su a farko insha Allah ta'ala za mu fara da hannun dama na gabani yana zaune insha Allah ta'ala shi za mu ba da dama ya bude mana wannan karatu da karatun alkur'ani mai girma cikin baiwan da Allah ya masa na tabarrak da abin da Allah ya tabaraka ta'ala ya bashi Shiga wannan dai da kun gan shi kun ga ba fare ne kun san mutanen zamfara Allah ya musu alkur'ani zamfara ba eh, a Najeriya inda za a yi magana alkur'ani dole sai ka sa zamfara a ciki kuma shi matasan mahaddata Allah ya ba su sosai duk da ba su fi Kano ba amma dai sun kusa su iso Kano Allah ya sa albarka zan miƙa wa gwani nasu ko? a zamfari ya buɗe mana karatu Al-ƙur'ani. akwai wani gwanin ma shi ma insha idan mun gama karatu shi kuma zai rufe mana insha Allah muna maka fata alkhairi zai wakilci yan uwansa zai mana karatu Al-ƙur'ani. muna godiya kwarai da wannan gudunmuwa ko shi kaɗai muka samu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 وآتاكم كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه من ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا إني كنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس فاجعل أفئدة من الناس الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Allahu Akbar Allah saka da alkhairi ɗalibai kun ji dai masu abin yadda suke buga shi ko to Allah ya ba mu samu adanshin sun ji Hausawa Allah ya albarka gwani mun gode kwarai da gaske Allah saka da alkhairi idan za ku yi tunawa a watan da ya wuce mun tsaya ne a kabira ta hamsin da ɗaya wanda take al’isifalatu al'adda'ifi wal mamluk bayani da imamu zahabi ya yi dangane da hukuncin zaluntar mai rauni dukkan wani mai rauni hukuncin ta, da kuma bawa da baiwa da zaluntar mace da zaluntan kuma dabba wannan shine al-istitala al-istitala al-mutawala a wato akan wanda yake abdaif wanda yake mai rauni mun ta karanta hadisai da ayoyi da Imam Zahabi ya kawo a bisa al'adarsa idan ya bude ainihin kabira daga cikin kaba'ir sai kuma ya kawo hadisai daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yau akwai hadisin da na Aisha wanda ya ce an aisha ta radiyallahu ta'ala anha ha.' Ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ma zala jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayawrisu Jibrilu bai gushe ba yanayi mini wasiya in kula da makoci da hakkin makoci da kimar makoci da darajar makoci har sai da nazarci cewa ai makoci ma zai iya cin gado kamar zai sa makoci ya ci gado na hadisi imam bukhari ya rawaito shi da imam muslim hadisi ummul na aisha abinda malamai suke cewa anan shine wannan yana nuna mana hadarin cutar da makoci hadarin zalunta makoci da muhimmancin kula da hakkin makoci shi makoci yana da muhimmancin da Allah zai tambaye ka akan sa ranar tashi alƙiyama abokin zamanka kuma wannan makoci shari'a bata ce sai musulmi kadai ba da wanda yake musulmi da wanda yake ba musulmi ba yana da haƙƙi na makotaka a kan kula da shi don haka muhimmancinsa ya kai ga saura ƙiris a ce ma in ka mutu makocinka zai ci gadonka da haka masifar da take damunmu a yau da ibtila'in da ya faɗa mana a yau na rashin sanin makotanmu da rashin damuwa da makotanmu makoci bai damu da ɗan uwansa ba ko kuma makoci yana faɗa da makocinsa ko kuma yana hassada wa makocinsa ko yana kiyayya wa makocinsa wannan ba koyarwar musulunci ba yau idan Allah ya jarabe ka idan kai mai hali ne kana cikin talakawa makocinka to za ka yi ta faɗa da su daga mai maka hassada sai mai maka baƙin ciki sai kuma kai in ba a ci sa'a ba ya zama kana da mummunan ɗabi'ar da ka rena kowa saboda gidanka ya fi na kowa ka rena kowa saboda aljihunka ya kuna kowa kai ne kake da mota mai tsada kai ne kake da ainihin gida mai tsada kai ne kake ƴaƴanka suke cikin gata 'ya'yan talakawa kuma ga sunan suna kallon ka kullum ko kuma ya zama makotan suna baƙin ciki da kai saboda ka zo ta shiga cikin su duk lokacin da attajiri a yau ya fada cikin talakawa to sai ya yi haƙuri zai ga abubuwan na rashin kirki zai ga abubuwan na rashin mutunci da yawa daga cikin wurare musamman inda babu addini sai dai in mutum ya yi haƙuri kuma ya sauke haƙƙin makotaka wasu ɗin za ka sauke haƙƙin makotaka amma ba za su kyale ka ba wasu kuma su ɗin attajiran su ne masifar a cikin talakawa saboda suna zaune sun samu kwaba a cikin talakawa amma ba sa yi wa talakawan abin da ya kamata da haka dai mu sani da talaka da attajiri da wanda yake da hali da mai mulki da mai sarauta in dai makotaka ta haɗa mu to wallahi mu sani akwai tambayar Allah tsakanin mu ranar tashi alkiyama وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجار الجار ليتعلق بالجار يوم القيامة يقول يا ربي أوسعت على أخي هذا واكترت علي أمسي طاوئا ويمسي هذا شبعان سله لما أغلق بابه عني وحرمني ما قد أوسعت به عليه وانا حديث حسن لغيره wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle makoci ranar tashi alkiyama sai ya rataye da makocinsa innal jarra la yata'allaqu bil jari yawm al qiyama zai ce ya ubangiji wannan dan uwana ne kayar wata masa inna hada akhi ko ya rabbi aw sa'ata ala akhi hadha kayal wata wa wannan dan uwana ba ni kuma ya Allah ka matsayi mini baka bani ba shine waktarta alayya yace umsi tawiyan in yi yammaci tawiyan ina cikin yunwa tawiyan ja'ian ni ina kaiwa yamma ina cikin yunwa wannan shi kuma yana kaiwa yamma shaba'an yana koshe ya Allah salhu Allah gashi nan ka tambaye shi liman azlaka babahu anni dan me yasa ya rufe min kofar sai ya taimake ni shi ya koshi ni ina cikin yunwa gidansa a koshi ni gidana a cikin yunwa ka tambaye shi ya ubangiji me yasa ya mini wannan abu wa harramani ma qad awsa'ata bihi alayhi kuma ya haramta mini abin da ka yalwata masa ni bai bani ba kai ka bashi amma shi ya rufe kofar sa ya kiyaye taimaka ne wannan shine abin da zai faru ranar tashi alkiyama ga duk mai hali da yake da hali yake da iko yake makotaka da makota kuma bai taimake su ba yau an wayi gari kawai ana ana amfanuwa ne da zama da makota musamman mai hali ya shiga cikin makota ya zauna a cikin su saboda ya samu kwaba me ya kwaba barayi ba za su dame shi ba saboda yana cikin mutane da a gefen gari yake zaune to wataƙila za su dame shi da kai masa hari amma ya shigo cikin mutane yana zaune ba mamaki kuma ma sun riga shi zuwa unguwa ya sai gidajen mutane kaza ya gina gida amma kuma baya amfanar da su sai dai da warin hayakin inji da yake tare musu da kuma yawan fakin da manya-manyan motoci da yake takura musu amma ba sa ganin kwanan gidansa yana fitowa hannunsa baya fitowa ya taimaka musu idan da mara lafiya baya tallafa masa alhali Allah ya yalwata masa gidan kowa ya na shi yana sama da haka akwai haɗari ga wanda yake da hali yake zaune cikin talakawa amma baya iya taimaka musu Allah zai sa makoci ya riƙe makoci ya shaƙe shi ya kama shi ya ce ya ubangiji dan uwana ne wannan mutum ne shi ne mutum kai ka yalwata masa ni ka kotunta mini kuma ya rufe kofar sai ya taimaka mini cin abin da ka bashi ka tambaye shi me yasa ya kore ni ka kaga an sabbata da dadi to sai Allah ya ce a cikin ayar da malam Zahabi ya kawo mana wa sahibu bil jam kafin nan manzo Allah ya buga misali sosai akan harkar makotaka Allah ya jarabe shi da makoci ba yahude mai cutar da shi ya yi shara ya zubo masa gidan annabi ya tattaro da ya zuba mai ga tsabar kiyayya da gaba kuma Allah ya sa suna zaune wuri guda amma manzon Allah ya kula da hakkin makotaka ya ci gaba da taimaka masa da haka dole sai mun yi hakuri da juna sai mun taimaka wa juna kuma mu ma yau dinnan abin da yana faruwa tsakanin mu a ga mutum yana zaune wato musamman ai mu nan cikin gari haka gidaje irin wannan ai ana makotaka ai ai inda ake bariki ka san bariki a garin nan a Kano inda ake zaman bariki ka ga manya-manyan unguwannin nan na gefe manya-manyan unguwannin nan masu manyan tituna da gidaje manya-manya da karnuka a kofar gidan nan da waye ainihin ne ake rashin kirki a wallahi malam mutum zai zama shekara ashirin bai san makocinsa ba amma a irin nan gidajen ba zai yiwu ba ne a yi dole wani zai mutu dole wata za ta mutu dole wata rancin ko su duba gidajen gida jiki da jiki can kwafa katon gida ga 'yan ɗakunansa ɗuyi a can in zai shigo an rufe mai get an buɗe get da ka ba ruwansa da kuwa kuma babu ma masallaci da zai haɗa su inda masallaci ma wani ne mai tsoron Allah cikin shi ke ɗan ƙarami ɗan ƙuf Allah ga nasa kowa baya fita ita ce maganar gaskiya mu gaya wa kanmu gaskiya galiban manya-manyan unguwanni da ake da su a birane ba a fita sallah galiban sai kaɗan a cikinsu akwai wanda Allah ya ware su in masallacin ma kun ganshi za ku ganshi bai da wata kima suna da dukkan dukkan gidaje amma masallatan Allah ɗan kalana saboda sallar ba ita bace a gaban su in islamiyya ne mai kokari shine zai sa direban su rika daukar islamiyya ana kai yaran su can cikin gari su yi islamiyya da su amma wannan kewayen unguwar babu filin da za a yi islamiyya babu idan za a yi masallaci an ba ma san hayaniya kar a kawo mana mutane nan su dame mu mu nan ba mu san jama'a da yawa can ai masallaci a can wanda ya ga dama ya fita wanda ya ga dama ya fita to ai wancan minista kaza yana zuwa ya huta a wurin gwamna kaza yana da gida a wurin wani wani kaza yana da wuri a nan babban attajiri idan ya yi kuɗi ya kuɗi ya shaki kuɗi to sai koma irin waɗannan ungwani sai a ce yana GRA yana kaza yana unguwanni kaza ba na kira sunan unguwannin ba wallahi ku ji tsoron Allah a zaman ku da kuke wannan ni'imar da Allah ya muku wallahi sai Allah ya tambaye ku akan jami'in da ba ku fita kuma sai Allah ya tambaye ku akan masallatan Allah da kuka tozarta daga layi iya ganin ka da manyan manyan gidaje ta fita sai ta neman masallaci ka rasa can sai ka ga kofar gidan wani mutumin da wataƙila yana Lagos ba ya zuwa sai bayan wata hudu to mai gadin sa sai ya dan sa bulo ya dan kekewaye sai a dan sa bishiya nan ne ake zo ake sallah asubahi ake magariba ake isha'i amma ba masallaci a wuraren Allah shirya to ina magana makotaka babu ba wanda ya san kowa mala akwai mutumin da ya faɗi ya mutu a gidansa ya mutu saboda bai alaƙa da wani makoci ba ruwansa doka to ai rayuwa ce ta bariki yana da kuɗi yana da mulki yana jin ya isa don haka ya faɗi ya mutu ba iyalin ko hutu ya zo ko me ba a san ya mutu ba sai da ya kumbura wari ya damu mutane a unguwa sai jami'an tsaro suka zo suna sacin ana duba sai da aka bankare kofar an ga ya mutu ya kumbura to wa zai kira to ya bai san kowa ba idan ciwo ya kama shi da daddare wani makoci zai kira babu matarsa ta san kowa ba ƴaƴansa ba san kowa ba shi ma ba ruwansa da kowa to ai rayuwa ce malam kana da komai akwai kuɗi direba zai kawo maka abinci komai kana da shi to na ruwanka da wani makoci wannan rayuwar yahudawan ita ce wasu daga cikin musulmi suke yin ta yau a cikin gidajensu na su. rayuwar kuma ba za ta taɓa yin kyau ba wani ya zo ya faɗi ya mutu a irin wannan cikin unguwa duk mutane suna kallon sa shi ai bature ne shi wa ruwansa da kowa ce yana zage zage ina ruwana da mutane ina nema a wajen ku ne dan me za a yi min kaza eh ba ruwanka baka nema akwai ran da za ka nema ai ranar da ka faɗi ka mutu tsautsayi kwatsam wata ran yasa ya faɗi ya mutu da ya mutu matarsa ta kasa samun wani makoci ne abokinsa da za ta kira ta ce ya mutu shi kuma gidansa yana can cikin gari kuma tsakan dare ne ta gari Allah ya waya irin a gaggaya makota a zo a zazzauna a kawo yar taburma da buta ta alwala a dan jira ba wanda za a kira to a baya alaka da kowa aka aka je aka jayo wa sa. ya ce a gaya sa aka ce ai ba makocin da za a gaya wa me ya faru Shi ai baya alaka da kowa ba amma san shi ba sun sanya aka yi wallahi aka zo aka ɗauko gawar aka naɗe ta aka kai ta cikin gari can gidan asalin gidan iyayen uban kuma ya ce ba za a yi masa sallah a nan ba don ni ɗin ma makota na san shi ba ya ce ku da shi ƙofar gidansa in ya so na gayyaci dangi da ya zama dole a ɗebe su a kori kora da hayi mu je ƙofar gidansa mu sallah haka aka yi akwai wanda idan ya mutu malam ko masu zaman ta'aziyya babu ta baya alaka da kowa su shine illar ka zauna da mutane ba da kyakkyawan hali ba mun larura wata rana akwai abin da zai sa ka buƙaci ɗan adam kuma ka mutu ɗin nan mutane su tsaya a bayan ka su yi maka addu'a ba ƙaramin alheri ba Allah sa muna ganewa to sai wa sahibu bil jam wane ne wa sahibu bil jam ibnu abbas yake cewa mujahid huwa rafiqu fi safari lahu haqqul jibar abokin tafiya duk wanda kai tafiya daga zamfara zuwa kano daga lagos zuwa kano daga Kano zuwa Maiduguri rafiqu fi safari wanda kuke tarayya da shi a cikin tafiya to shi ma fa an ɗauko masa haƙƙi na makotaka an bashi Allah ya ce sai ka kula da shi in umara ce za ku tafi aikin hajji za ku je neman kuɗi za ku je wani taro za ku je in dai ar rafiqu fi safari ne shine as-sahibu bil jambi Allah ya yayi maganarsa duk wanda tafiya ta kama ka lahu haqqul jiwari wa lahu haqqus suhbati yana da haƙƙi na maƙotaka kuma yana da haƙƙi na abokantakan tarayya ka kula da shi na gaba Wabin sabili dan tafarki shine abda'ifu yajibu iqra'uhu ila an ga haisu yuridu abokin wato dan tafiya wanda duk guzurin sa yanke masa to dole ne a yi masa kula na baƙo. har sai ya shiga garinsa sai ya je inda yake so tsautsayi ya kama mutum ya taɓo daga lagos ya faɗi a kano kudin suka ƙare ko aka sace masa kudi ko wani larura ya kama shi ko ciwo ya je asibiti aka duba shi dan guzurin da zai kare mai duguri ya cinye shi wallahi hakkin musulmi ne na Kano sai sun tara masa kudin mota an kai shi mai duguri ba wai maganar fa ya tashi ne in fi ba ne? dole ne sai an matsa dan Allah ya ce wa bin sabili to yanzu me yake faruwa mutane ne suka lalata al'amari harkar ibn sabili ta lalace amma a da salafus sale har gidaje ake ginawa na ibn sabili kamar yanzu a Kano sai a zo a gidan manya-manyan unguwanni na ibn sabili ne duk wanda ya zo tafiya buzurinsa ya yanke masa tunda daɗin akwai tsoron Allah ba a mai abin sana'a ba wanda ya zo tafiya ba da makwanci akan ya kwana a tasha sai ya je unguwar ibn sabili yanzu a Kano akwai unguwar ibn sabili akwai wasu attajirai da suke gina ibn sabili babu gwamnati ta gina ibn sabili babu amma Allah ya ce a kula da ibn sabil kuma babu ibn sabilin ne mutane nawa suke kwana a na'ibawa mutane nawa ne sun taso daga gari kaza za su tafi Lagos sai sun zo Kano su kwana ba su da kowa wallahi a tasha suke kwana wani wallahi bai da kuɗin hotel in ma yana da shi bai ma san ina zai je kama hotel din ba mutum ya kwana a tasha cikin hadari watakila wani illali ne shi da daddare in akwai unguwar ibn sabili da aka yi ka'ida ana yin screening wa mutane a tabbatar kwana nawa za ka yi kwana ɗaya biyu ga wurin kwanciya kula ga security ga tsaro za a samu lada masu kuɗi kuna kashe kuɗi a banza ga inda za ku samu kuɗi ku samu akwai aikin kuɗi ku samu lada duk inda aka ci gaba akwai masauki yanzu bari buga muku misali a ƙasar Nijar akwai wani gari Agadez a ƙasar Nijar akwai gari Agadez wallahi ina gaya muku duk mutumin da ya je Nijar ya je Agadez in dai a garin Agadez ka sauka to ko baka da kubo akwai gidan da zaka sauka kyauta za a baka makwanci ka ci abinci kuma ko sati nawa zaka yi gidan alhaji ammani yana nan da cijo Allah ya masa lafiya da imani sirikin alhaji rabi dan chatwa an sa alhaji rabi ɗaya daga cikin manya manyan attajirai masu kuɗi yan Nijar yana da gida a nan layin gidan gwamna sirikinsa duk malamin mai wa'azi idan ya je gidan alhaji ammani a Nijar ina faɗin sunansa don a yi masa addu'a da cizon arziki gida ne ya yi ka tafarin gidaje gida ya yi ɗakuna wallahi ba mamaki riga ka tafi su kyau wallahi motar da kake hawa a ƙasar ku ta alaji alhaji ammani wallahi amma duk wanda ya je ba in Allah ya da inda za a je shi kuma da abinci lafiyayye shi rawan jiki yake yi in ba koyi a ce a kawo min shi a kawo min shi kai shi abinsa ya kai ga ba ma ko ba in dan arewa dan najeriya ije neman kuɗi agadas bai da inda zai zace zo ka kwana ana suna nan birjik akwai gurin manyan mutane bip akwai gurin yan tsakatsaki kullum haka ba in za ka kwana nawa a wannan gidan wallahi kalla malam bai da damuwa amma yau wani gida ne muke da shi a kano irin wannan gidan wani attajiri ne ya yadda ya ba da wani estate ya ba da wani gini ya sa security da tsaro ya gyara cewa duk wanda izo tafiya a screening ɗinsa a tabbatar a ba shi wurin kwana kurin fa ya kwanta ya tashi ya fita abin da yake bukata inda zai kwanta da wutar da zai sa caji da ruwan da zai wanka washe gari i fita in ka ga dama ba ka sa iya kwana uku kawai in ka ga dama ba ka sa kwana ɗaya babu masaukin baki babu wanda wannan Allah ne ya magana akan ibnu Sabil da duk wanda Allah ya hore masa ya samu kuɗi a garinsu ya yi masaukin baƙi. wanda Allah ya ba shi iko yake da mulki ko siyasa ko sarauta ko kasuwanci ya yi masaukin baƙi, ana iya samun aljanna saboda gina masaukai na baƙi. kuma akwai kwanciyar hankali ga musulmi yau ya je gari akwai inda ake sauke baƙi cikin aminci ya kwanta ya kwana zai da damuwa wani wallahi sai ya zo da kuɗi miliyan ɗari a jikinsa amma a bashi ya kwana a tasha to yanzu ko masallaci kaje koran ka za a ce malam da Allah samu ka fita zamu rufe yanzu kowa ba a yarda da shi ba me ya faru saboda wasu sun mai da abin ya zama sana'a da haka da ka zo ka ce kai ibnu sabil ne kawai za a dauka dan ciwa ciwa ne dan neman kuɗi kana tashi ya ce kai da Allah ya fita waje ne mace ko a waje babu kwamiti a masallaci da yake binciken ibnu sabil ya tabbatar da gaskiyarsa kuma zai iya yiwa ibnu sabilin na gaske ne amma mun tozartar da shi Ga shi kuma Allah ya ce ibnu a taimaka masa Ga shi aka ce huwa da'if yajibu iqra'uhu qira da'if a kula da shi kamar yadda ake kulawa da bako yace ila an yabluga haythu yuridu sai ya je inda yake so dan haka dukkan masallatan mu ya kamata a samar da wani kwamiti mutum biyu uku hudu da in bako ya zo su ja shi gefe sai masa interview su tabbatar da gaskiyarsa idan sun tabbatar da gaskiyarsa sai a ce to jama'a wannan ibnu sabili ne na gaske a taimaka masa mai taro mai kwabo a kai shi tasha a ɗora shi a mota ya tafi garin da rashi wani zai ce wallahi ba na son kuɗin ku ku kai ni tasha ku sani a mota kawai a kai ni amma koran kowa muke yanzu yanzu yau din za a idan da sallan nan wani ya tashi ce jama'a dan Allah na taho ne daga ibadan na taho guzuri na ya kare mini cewa za a yi yaya aka yi za ka tafi mai duguri ka zo kano guzurin ka ya kare ya baka yi tanadi ba fita ga babu wuri kuma zai iya yiwa larura ce ta kama kudin su bata ko kuma wani ya tsane shi yana bacci a mota ko wayar ta faɗi ko kuma ciwo ya kama shi ya je asibiti a mai treatment a cinye kudin ko ko ko ko gashi nan dai abubuwa suna iya faruwa da haka mu kula da wannan lallai ibnu sabili abun kulawa ne da shi a shari'a qala ibnu abbasin huwa abidu sabili shine matafiyi mai ƙetare hanya tuwihi wa tut'imuhu ka tattaro shi ka matso da shi ka ciyar da shi hatta yarhala anka har sai ya tafi ya barka wa ma malakat aymanukum da abin da dama ku ta mallaka yace yuridu al-mamluk wato yuhsinu rizqahu wa ya'fu anhu fi ma yuqti'u sannan yana nufin bawa a kyautata masa a ciyar da shi wato bawan da ake mallaka a kyautata masa azurta shi sannan kuma a masa afuwa Allah ya ce wa ma malakat aymanukum bawanka ka taimake shi yaron gidanka sauƙaƙa masa ba shi abin da zai ci yi masa riga kai shi maka inda hali yi masa aure inda hali taimaka masa mai da shi shi ma ɗan adam almajirin gidanka kada ka mai da shi dabba almajirin gidanka kar ka mai da shi bawa kar ka mai da shi bai san haƙƙin kansa ba kai ta wulaƙanta shi ka manta ba mamaki kai ma wata ran zaka iya zama almajiri ko kuma bayan ka mutu ka ya zama almajiri a gidan wani malam almajiri ya taɓa almajiri fa ya auri matar mai gida almajiri da Allah ya juye irin nasa rabbul izzati kai mana akuwa yaron da yake musu shara yaron da yake musu wanke-wanke yaron da yake musu goge-goge yaron da ake zagi ya bude gate mota yaron da ake dakawa tsawa bai je zubar da shara ba yaron da bai goge gilas ba yaron da bai yi wa yara makaranta wanki ba yaron bai kaza ba ya gama haƙuri ya yi shekarunsa a gidan ya girma aka aurar da wance aka aurar da wane wannan ya yi jami'a ya tafi duk a gabansa har ya girma ba a kula da shi yana ta haƙuri a nan yake samu ya ciyar da uwarsa a nan yake samu ya ciyar da ubansa kwatsam rayuwa cikin rayuwa sai mai gida ya faɗi ya mutu ya bar dukiya na fitar hankali hajiya tana ta tunanin wa zai aure ce kula mata da ya'yanta wani ya san ya'yanta san sirrin ta san kaza kurin wani ya zo zuga almajirin ce kai mai kake jira ƙwarai kuwa ya ce ka dan ban masa ƙoma yi eh? ce kai ai da zai yi wa ne kawai aka ji aka mata magana aka ce kin ga hajiya a firinki kin ga wannan kamar ɗaya yake a wajenki kuma ya yi muku zaman amana ya rike muku ya'ya ya yi komai kun ba shi amanar kuɗi kun komai ba haram ba ne ki aure shi kawai a firiyar ta ce Allah ka ce Allah kuwa sai aka juya kawai sai zai aure ta yaron gida mai shara ya zama alaji kwarai kuwa duba Allah mai juya lamarin duk aka manta wancan abu yanzu ya dawo shine uga kwata kwata a gida yaran gidan kuma dole su zo su gaishe saboda mijin uwarsu ne kai kana wasa da lamarin Allah kai kana yi sarka Ya sa ka bi a hankali wanda ka rena shi wallahi tallahi sai ya zo ya zama maka babba a gabanka da aka ku taimaki na ƙasa da ku ku rufa musu asiri ku girmama su wataƙila rufin asirinsu yana ƙarƙashin tafin ƙafar kuma shi ɗan adam ɗan adam ne ba a rena shi wala idan ka yadda ake wulaƙanta mutane masu aiki a gidajen mutane labarin bai da dadi wasu a gidajen kasan bauta iya bauta suke yi masu musu aiki zai yi shekara da shekaru yana masa hidima amma wallahi tallahi bai da gidan zama kana cikin haya kana kana gidan babban attajiri kana aiki shekara da shekaru ko kana tuka shi ko kana masa wanki da guga ko kana masa kula da 'ya'yansa amma idan shekara ta zo na biyan kuɗin hayan gidanka kana cikin bala'i kana gidan attajiri kullum an barka da buɗe gate ɗin mota da kuma alhaji in su zo kana goge musu mota kana ce alaji Allah kiyaye amma wallahi idan larura taro ta zo maka billahi lazimu sai ka kwammace to me amfanin tarayyar da suke a gidanku yau arzikin da kake da shi baka iya taimakon mai maka aiki ba mai amfanin arzikin ka dinkin sallah fa wani ba ya iya almajirin gidansa dinkin sallah dinki yaro shekara guda yana maka hidima wa matarka ba za ka iya sayan alawayyo ba za ka iya sayan yadi mai aiki tana maka aiki ta yi wa matarka shara ta wanke famfas ɗin 'ya'yanka ta yi musu tsarkin kashi cika ka cika bar ta barta tana mata hidima amma wallahi a sallah ba za ka iya za ka mata ɗinkin arziki ka mai da ita ‘yar adam ba malam muna da gyara a cikin lamarin mu kawai yau duk wanda tsautsayi ya sa ya zama talaka ya fada hannun wani sai da Allah ya da kai kawai to shi za ga ƙananan mutanen da suke gidajen manyan mutanen ba sa tausayin su dan ka mutu bai damu saboda ba abin da kake masa kawai dai ka ɗauke masa nauyin yana aikin albashi ne tun da ya shekara ya shekara talatin ko yana maka wanki da wannan hannun wanki ba mutum shekara talatin yana wanke maka kayanka amma yanzu baka bude shi da talauci ba kana da kamfanoni kana da gidaje kana da motoci ba za ka azurta shi ba ka sama mai ɗan ƙaramin gida ya zauna dan Allah alaji wata ran ba za ka biya mai kuɗin umara ba shi ma ka mai da shi dan adam don Allah ba za ka jawo 'ya'yansa shi ma ka sa su a makaranta masu ɗan kima ba ya ji cewa yana ɗan ɗosanin arziki a ga tattare da kai ba wani wace irin rayuwa ne ainihin islam ina musuluncin yake ina shari'ar Daka idan Allah ya rufa mana asiri mu taimaka wa na ƙasa da wannan ƙura'ani ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai daɗin akwai bayi da ake ɗaukowa baiwa mai aiki baiwa mai noma baiwa mai daka baiwa mai niga amma ka duba baiwa saboda matsayin a kula da ita qur'ani sai da cewa ma malakat aymanukum ku kula da su idan ba bawa yau akwai almajirai akwai yara akwai yaran kasuwa akwai yaran gida akwai wanda aka kawai zai zo ta mai da mamala akwai mai hidiman ma shi ko kuma ba ba kawai dan jiran me za a samu ne shi bai da ma albashi a gidan alhaji in an ce nawa alhaji yake wace a baya biya ai kawai shi yana jiran dan abin da aka rage ne a bashi a haka kuma ya makale yake rayuwa Allah ya mana afuwarsa an tsago da yace wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakura Allah baya son me ainihin wato girman kai da alfahari da jiji da kai ibn abbas yake cewa al-mukhtal shine al-azim fi nafsihi wani wannan kujerar kawai wanda yake jin girma a karan kansa alladhi la yaqumu bi huquqillahi wal hujur baya tsayawa akan hakokin Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma al-fakhur huwa alladhi yafkharu ala ibadillahi tabaraka wa ta'ala shine wanda yake alfahari wa bayan Allah tabaraka wa ta'ala bima khawwalahu Allah min karamatihi saboda abinda Allah ya bashi na karamci wa ma a'tahu min ni'amihi da abinda Allah ya bashi na ni'ima an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wanzu Allah yana faɗa kamar yadda Abu horaira ya rawaito bainama rajulun shabun mimman kana qablakum an yi wani matashi cikin waɗanda suka gabace ku yamshi fi hullatin yana tafiya cikin asin da asin riga da wando haɗin kaya set in an ce hulla riga wando ko babban riga da ya ciki da wando set ɗin kaya shine hulla yana mai girman kai da nuna isa da faɗin rai ne muhtalan fakura wanda dai Allah ce inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakura to shi wannan ya cika wannan sharadi idza tal'athu al-ardu sai ga ƙasa ta haɗiye shi ka taɓa jin ƙasa ta haɗiye mutum to ga mutumin wani saurayi ne matashi ɗan kwalliya ɗan gayu ɗan ado yana tafiya yana da faɗin rai yana nuna isa yana alfahari da sutura da riga kawai ƙasa sai ta buɗe baki Allah ce buɗe ki haɗiye mun shi sai ta haɗiye shi ba huwa ta jaljalu ha hatta ta musa manzo Allah ce ta jaljalu ko ban fassala ma ya ta jaljalu ba yana surbukawa yana ta shiga ciki annabi ya ce har yanzu ɗan na ila kiyamin sa'a har yanzu bai gama isa ba ai kiyama ba ta tashi ba to ila kiyama har yanzu ɗan nan da muke magana hadisin bukhari hadisin muslim me yasa saboda girman kai da fadin rai yana yi wa bayi nuna isa yana da alfahari da sutura alfahari da nuna isa malam ka san akwai wannan riga take kai shi wuta riga wallahi a kan rigarsa zai shiga wuta saboda idan ya saka rigar gani yake ya fi kowa kuma ta fata kowa tsumma tsumma duk tsumman da ka tashi shekara ɗaya shekara biyu sai kaga wanda ya fi shi mai hankali baya alfahari da tsumma tsumman da ba zai iya zama da kai a kabari shekara goma ba akwai tsumman da aka yi zai fi shekara goma a kabari da kai ba zai riɓe ba babu alfahari da sutura alfahari da nuna isa da jiji da kai usama ya ce, qala samitu ibn umar yaqulu samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man jarra thawbahu khuyala'a to ga alamar girman kai a sutura sakin kaya a jasu su rinka jan kasa da nuna girman kai shine koyala duk wanda ya wannan lam yanzurillahu ilayhi yawm alqiyama Allah ko kallonsa ba zai yi ba ranar tashin alkiyama wannan hadisi ne hasan riwayar ibn majah hadisi ne isnadinsa ingantacce shi ma saka kaya an ce ka yi iyaka inda za ka sa duk inda za ka sa kaya kai ja kasa duk inda musulmi zai sa riga duk kyanta da tsadar ta kata ja kasa kayan mata ne aka ce ya ja kasa amma kayan namiji kada ya ja kasa wando kada ya wuce idan sawu ya ja kasa riga kada ta wuce idan sawu su ja kasa babban riga alkyabba duk kayan da mutum zai sa kar ya sa ya ja kasa in ka saka kaya yana jan kasa je ka a yanke shi duk tsadarsa saboda aiki ne na ‘yan wuta haka za ko hada ma zakara wani wahidiyu wa kana suna sallallahu alaihi wasallam inda kuruji min duniya fi akhiri maradihi wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da zai bar duniya a rashin lafiyarsa na ƙarshe yusi bis sala annabi yi wasiya a kula da sallah jama'a a kula da sallah musulmi a kula da sallah Wanzan Allah yake cewa ku kula da sallah la wani bawan Allah ya zo gurin manzon Allah ya ce ya musulunta ya karbi kalma ta karbi kalma ya ce iya eh, ce, amma shi yana da damuwa yana da sharadi me ya faru shi gaskiya fa sallah ce da zai iya yi ya sallah wa naka ya yace in an yarda da musuluncinsa a karba a haka amma babu zai sallah ba manzo Allah na kai khaira fi dinin la tafi, ta shi ka tafi duk addinin da babu sallah a ciki bai da alkhairi ba mu guri da haka duk wanda baya sallah ba musulmi ne. duk makocin da yake baya sallah duk abokinka da kaga baya sallah na rantse da Allah akwai hadarin abokantaka da shi ko dai ka jawo shi rinka sallah ko kuma ka yi masa nasiha inda zai baka rabu da shi alamar dan wuta a cikin mu shine wanda kaga baya sallah kwarai kuwa akwai wanda malam ba su da rabo a ciki wata mata ta ce malam ba abin da mai gida na yake irin sallah ta ce baya son sallah malam ta ce wallahi malam ba zan tona asirin mai gidana ba ba zan mashari ba ya ce wani abu yana damu baya san sallah sam wani yaro ya ce yana tare da mai gidansa a kasuwa ya ce wallahi duk sallar da za a fita a sanar da asar wallahi da zai fita ba da an zo za a ce ce guje ku yi sallah guda zai shiga ɗakin yana irga kuɗi haka za a yi azhar yana irga kuɗi an zo la'asar ma ya shiga irga kuɗi ya ce ya ce wallahi muna kallon sa mu da mu ƴan ƙananan yara muna da sa ido sai ka jana alhaji ba bai yi sallah ba Allah ya lajibi sallah ba ya ma saba baya sallah a za a tuna mai a kasuwa ba a taba ga sallah ba ya aka tuna masa a kasuwa ba a taba ga sallah ba bai zuwa masallacin kasuwa bai yi su da sallah ya a shagonsa ya sallah baya yi ta kuli kuma Allah ya tara mai mana ciniki ciniki iya tsara kuɗi kam amma baya sallah wani ya ce ka bincika gidan ya ce wallahi wayi yake ba kuma haka ne baya Laka idan ya dawo gida zai dawo da magariba in ya dawo da magariba ya shiga tarakarsa yana cin ya cire kayansa a kawo mai abincinsa ya huta ya ta buge bugen wayansa da buga lissafi da kalkuleta wacce mata ce za ta je sallah mun magana ya tashi asuba wani sai tashi shi babu haka yake rayuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya gyara halin mu manzo Allah yi wasiya da yi sallah jama'a kun san me abu na farko da Allah zai yi wa bawa tambaya a kiyama shine sallah awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah abu na farko da za a fara yi wa bawa hisabi ranar tashi a qiyama sallah Allah zai ce kar ku taba komai kar ku bincika komai ku duba mini sallarsa idan aka samu sallah ta cika salas Allah zai ce ku wuce da shi aljanna kawai in dai sallah ta cika zancen ka ya tsallake mala ka kare amma matukar sallah bata cika ba Allah zai ce to ku binciko mini sauran ayyukan fa huwa lima abu ya'u. sauran ibadu sauran nauye-nauye to ya fito zartar da su da ya wulakanta sallah to kar kai mamaki yana so da sauran yanzu waccan mutumin da baya sallan baya kula da sallah sai kuma matar ta ci gaba da cewa malam ka ga yadda yake wulakanta uwarsa ka ga yadda yake baya girman uwarsa ce a ah, to ke ya wulakanta sallah baki mamaki ba ai ba mamaki ne in bai wulakanta uwarsa ba ai duk wanda bai sallah ba kar kai mamaki bai bi iyayensa ba ai iya masifa kenan ai iya bala'i Allah ya mana akuwarsa to yana wasiya da akula da sallah yace as-sala as-sala abu na karshe da manzon Allah ya ta maimaitawa as-sala as-sala kafin ya bar duniya lokacin da zai fita duniya ku kula da sallah ku kula da sallah ku kula da sallah ku kula da yan kananan bayin da suke gargashin ku matanku da bayanku da suke karkashin ku ma malakat aymanukum wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya kammala da shi wa isani ila mamluki da kyautatawa zuwa gabawa wa yaqulu Allah Allah as-salah wa ma malakat aymanukum manzo Allah yana cewa Allah Allah ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah al'ummata ku rike sallah ku kula da sallah ku kula da wanda an dama ku ta mallaka Matanku da bayanku ku ku kula da su kaga ashe matar aure an ce a kula da ita a taimaka mata wafin hadisi hadisi malakaci a yumnun wasu su'ul shi ulmun. kyakkyawan mallakan mutum wannan baiwa ce kuma alheri ne haka mummunan riko da za ka yi mutum wannan shi'umci ne abu ne da yake kai mutum zuwa ga wuta sannan manzo Allah yana cewa la yadkhulu jannata sayyi'ul malaka duk wanda yake da mummunan riko baya rike wato abokin zamansa da kyau to wannan ba zai shiga aljanna ba hadisin tirmidhi ne hadisi ne mai rauni da ibnu maja suka ruwaito shi qala ibnu mas'ud radiyallahu anhu kuntu adribu mamlukan li sawti ibnu mas'ud yace bayan ya ji wannan hadisan yace wallahi da ina dukan bawa na da tsumagiya ibnu mas'ud bawan sa in yi laifi sai ya samu tsumagiya izane shi ibnu mas'ud yace to fasamitu sami'tu sautan min wara'i yace kawai sai na jiyo sauti a bayana na jiyo sauti a bayana ilam ya ilam aba mas'ud anna Allah qad aqdaru alayka minka ala al lalle Allah ya fi ka iko akan wannan yaron sama da kai a'a bawansa ne idan ya masa laifi sai ya zane shi da tsumagiya ibnu mas'ud kawai sai ya ji waye mala'ika ne aljani ne waye kira shi aka ce ya dan mas'ud ka sani wannan bawan da yake ka yake kula maka da harkokinka na gida Allah ya fi ka karfin iko a kansa Allah bai bige shi ba kai bai kamata ka bige shi ba kala kuntu ya rasulullah ibn mas'ud ya kama hanya ya je gurin manzo Allah ce la adribu mamlukan li ba'dahu abadan na daina dukan bawa na har abada wa fi riwayatin sakata saut min yadi yace kawai sai tsumagiyar nan ta ta faɗi daga hannuna yana jin wannan magana sai tsumagiyar ta ta faɗi daga hannunsa min haibati rasulillah saboda kwanjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin fa qultu huwa hurrun li wajhillah a wata riwaya sai ce wannan da daga yau na yanta shi ya zama da iri na ba bawa ba an daina masa slavery gaba ɗaya ya ce amma innaka laulam taf'al lalafa hatkan naro da baka aikata wannan ba da wuta ta cinye ka ibn mas'ud yau qiyamati ranar tashin alkiyama hadisin imam muslim ya ruwaito shi wa rawa muslimun aidan min hadisi ibn umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa kafaratuhu an yu'tiqahu duk wanda ida kiyaransa ya yi masa haddin da bai yi laifin ba lam ya ciki duk wanda ibugi yaron da ke karkashinsa bawanka almajirinka mai kula maka da harkokin gidanka ko mai maka aiki a gona ka dake shi ka zalunce shi abin da bai cancance shi ba ko ka mare shi auza sama ko kwalfe shi da mari ya ce to ka shi ne ka yanta shi kawai ka ce ya zama ɗaci kake in ba haka ba lallafa hakkan naru yawmal ce kama hadisin muslim sai wuta ta cinye ka ranar tashin alkiyama wannan hadisin shi ma na musulmi wannan hadisan yana nuna mana mu tausaya wa waɗanda suke ƙarƙashin mu almajiran gidanka yaron da ke maka wanki yaron da ke maka guga yaron da ke maka aike mai tuka maka mota mai maka hidimar gona mai maka hidima a ofis mai rike maka jaka mai kula maka da kaza ɗinka wanda yake maka gadi a gida duk waɗannan suna da hukuncin kamar bayi ne a wannan zamani duk da ba bayi ba ne to kenan suna da haƙƙi mu kyautata musu amma ya zama yau mai kula da gidanka shi ke ba da mummunan shaida a kanka a ce alhaji za a yi da mutunci wani yana ba da labari ya ce a gidansa inda yake kula yake aiki ya ce wallahi ba a taɓa kawo musu abinci mai kyau ba sai ya rufe ake fito musu shi saboda tsabar muguntan matar gidan ga abincin nan ba za ta fidda shi akan kari ba sai ya fara lalacewa sai a fitar musu shi wasu kuma suka ce ma mai ɗoyin suke fitarwa ko kaga suna warwaso daga gidan fa aka fito da shi amma suna warwasan ɗan abin da ake fito da shi to me amfanin zaman su karkashin ka me amfanin arzikinka na gindinka bai mora ba me amfanin dukiyarka mai gadin ka yau shekara arba'in yana gadi a gidanka amma bai da rigar arziki shekara talatin yana tuka ka da kai da iyalinka da yayanka tun kafin a haifi su binta yau har binta ta yi aure shi ya yi kita kai su makaranta ya kai ta kaza amma keke bai da shi wani mai gadinsa sai ya yi wa muguwar tafiya tafiyar kafa daga nesa ba ya hawo abun hawa ya zo inda yake da aka buga lissafin abun hawan da yake hawa yake zuwa gidan da yake aiki a wata albashin ya cinye a cikin kudin ashaba da adaidaita sahu da zai kuma iya tahowa da mai da kafa ba wata rin sai ya dabara sai ya yi rabin tafiyar a kafa ka kula ba malam wallahi idan ana gaya maka rayuwar da wasu suke a gidajen wasu Allah kare da zai ci ba sai ya yi rabin tafiyar a kafa saboda bai da kuɗin mota sai ya hau mota ta ƙarasar da shi saboda shi ne albashin zai ba shi dama ya iya ɗan sayan wani abu kuma ba wani abin ihsani da za a ɗauka a bashi ko abinci ko wani abu na kyautatawa ka san mutumin nan haka ya mutu bai samu alherinsa ba bai samu taimakonsa ba suna nan barkatai za ga wani aishi yana tukawa ne wani ai yana tuka wani ka ji wani da ake wada ga direban sa kalli direban sa wallahi zai gani ba galiban direbobi suna cikin bala'i galiba ba a fiye kula da su ba sai haƙuri da su za a je a samo arziki da su za a yi kulle-kulle da su za su raka suna kallo shi ba direba ba ka la ilaha illallah mala ya kamata a yi karatu akan direbobin manya mala direban babban mutum fa shi zai tuka shi ya kai shi babban hotel ka san ina zai kwana sai a ce kwantar da kudera ka kwana a mota alhaji haka ne ya kai mai gidansa yana katon hotel maimakon a kama masa ko da wani low price taki sai a ce kwantar da kudera ka kwana a mota wallahi a mota suke kwana idan an je wani taro ana raba abinci ko wani abu za a haɗu mai gida je a raba abinci a fati a komai ina direban ka yana can bai ci komai kuma bai isa ya bar gurin ba saboda kar ya bar wurin alaji ya fito zai ɗauke shi wallahi da zai iya ɗauko abinci ko ya ce a ɗauko masinjan sai ya ɗauka ya kai wa direba ba zai yi ba ana ba da labari wani direba ba zan faɗi sunan garin ba saboda za a gane ni yana tuka wani babban basaraki yana gudu sai ce ranka daɗe hanya ta rabu gida biyu ya ce ta rabu gida biyu sai ce wacce dai ga can shehu usman dan hodiyo ina ganin sai yana kira na a gefen ta wannan kuma na ga ta kan gada ce wacce zan bi sai ce dan ubanka tsaya tsaya tsaya dan ubanka ka san me ya faru mala direba ya ce bilal azimu kwanansa kusan biyu sun yi tafiya wallahi ana taro bai ci komai ba yunwa ke da dame shi ya ce in ban nuna wa yallaɓai fushi na ba da zai gane mai nake nufi ba ya ce yana cikin wuta sai ce hanya ta rabu gida biyu ya ce da ya zaɓi ta shehu usman ɗan fodiyo ne ya ce wallahi da lahira zai kai ya ce can zai dan ta ya ce kuma sarkin naman jikan shehu usman ne <laughs> ba ma da kai na gyawa <laughs> Allah ya bada abuwa ya zagi ubansa ya ce tsaya ce ya ce yalla bai wallahi yunwa nake ka san sai a hanya a ƙauye aka ce a nemo inda masa suke a nemo mai shayi yaya za ka ɗauki ɗan adam yana tuƙa ka kana harkokinka baka tuna da rayuwarsa ba shi ba zai ba ko zaka ba a bashi Wani kuwa da ana bashi da baka ya canja ba babu haka abin yake ai ai zama direba Allah rafa asiri in ne ba direba wancan yana siya wani yana siyarwa ba suna da haƙƙi mai yi magana akan hakokinsu don su ma 'yan adam ne ko ba ka bane ba a kula da su a taimaka musu in a ma'aikatu ne a taimaka musu idan sarakuna suke tukawa a taimaka musu idan attajirai suke tukawa a taimaka musu yanzu mutumin da zai ɗauke ka a mota ya yi gudu da kai bai kamata ka taimake shi ba in ya zai ba na rami da kai ba ai ba daidai ne ba ku daina barin da yunwa don kar jefa ku a gada Allah ya mana afuwarsa kuna tare da ni ko yawwa to shikenan sai ce a sai yake cewa wa min hadisa kin bin hizamin qala qala sallallahu alaihi inna Allah la yu'adhibu alladhina yu'adhibuna an-nas fi dunya Allah sai yayi azaba ga waɗanda suke wa mutane azaba a duniya hadisin Imam Muslim wa fil hadisi man daraba bi sautin zulman iktaffa minhu yawm al-qiyamah duk wanda ya ɗauki tsumagiya ya zane wani da bulala ranar tashi alkiyama wallahi sai an rama ina ji sulmarsa ina malaman makaranta ka ji da kyau ga hadisin a gabanku man daraba bi sautin zulma duk wanda ya dauki tsumagiya yadda ke wani akan zalunci ka zana wa wani matukar dukan da ka yi wani wallahi ko ka ɗanka ne in akan zalunci ka zalunce shi wallahi sai an rama ran tashi kiyama ne uktusa yau mai qiyamati kila da su alaihi sallama. kam abuwa ne khadimi aka ce manzo Allah to sau ne za mu yi abuwa wa hadimi mai mana hidima a gida ce fil saba'i na marra kai masa abuwa sau 70 yaron gidanka kai mai abuwa yayi laifi ɗaya? Ya ka yafi yayi laifi biyu ka yafi laifi sai kai sau 70 wa kana fi yadi nabi sallallahu alaihi wasallam yawman siwak a khadiman lahu wata rana manzo Allah hannunsa akwai aswaki ya kira ne masa hidima fa abta alai sai jinkiri bai zo ba fa qala laula alqisas annabi ya daga aswakin ne ce yaron nan na aika ka zo tun da ka zo annabi yake gaya mai masa hidima yaron gidansa ka duba annabi ba ya ce laulal isa da ba dan ina jin tsoron isati da ramuwa da za a inda da ke ka ba da sai na kwala maka wannan aswaki la darabtuka bi hada siwaki da sai na dake ka da wannan aswaki saboda ina jin tsoron kawai a yi kisaci wannan hadisin bai haƙi ne uh, imam ibn sa'ad ya rawaito shi albani ya nashi a cikin aljami hadisi na dubu hudu da ɗari takwas da kuma arba'in da takwas wakana ne abi huraira ta jariyatan zanjiya abu huraira yana da wata yarinya baiwa baka shi ne zanjiya azantin wani dutse ne a sudan dutse ne a sudan ake ce da shi azanci to wannan wata mace ce bakar mace da take daga wannan guri farafa a yawman alaiha sauta abu yana ya daga tsumagiya zai daki wannan baiwa tasa mace a gida kenan Ya ce, laulal isa la kihi wallahi da ba ina jin tsoron kar a yi min ramuwa ba a kanki. in na dake ki sai an rama miki ba wallahi sai na buga miki tsumagiyan nan walakin ta uki, sai dai kawai zan kai ki kasuwa in sai ke. liman yufini sama nake ga wanda zai biya ni kuɗin ki ta ciki ki tafi ba anti hurratun liwajhillah je ki ma na yan ta cikin zama ya tafi ki bar gidan ka waja timratun ilin nabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo gurin manzo Allah fa qala ya rasulullahi inni qultu li ummi li amati na ce wa baiwa ta. ya zaniya ya ke mazinaciya wata ce ta yi fushi ta gaya wa yarinyar gidanta mai mata aiki ta ce da ce mazinaciya sai manzo Allah ya ce wa hadha aiti alaiha dalik kin ga zunan ne a tattare da ita kin ga tana yi qadan da manzo Allah ya ce amma innaha tatastaqidu minki yawm al-qiyamah to ina shaida miki wannan bai wanda kika ce mata mazinaciya sai ta yi kisasi sai an yi ramuwa da ke ranar tashi alkiyama akan wannan shari da ke mata faraja ila jariyatiha ta je gurin yarinyar ta tafi a tsarsa sauɗin ta ba ta tsumagiya wa qalat ijli dini tace farazani ne tun yanzu bai wata ta gaya wa bakar magana annabi ce sai an rama a kiyama tace da aje kiyama dukan kiyama bai da dadi da ke ni tun a duniya kawai fara ne ni fa abatil jariyatu yarinya ta kasa ta kita da keta fa ta kada take cewa to tunda ki da ke ni ba na yan ke saboda Allah sun raja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallama ta koma gurin manzo Allah fa ta bashi labari bi itqiha tace na fainta wannan baiwa manzo Allah ya ce asa ai asa an yukassira an ita itqaki laha ma azabtiha bihi da sannu wannan yanta ta da kika yi insha Allah ta'ala zai kankare miki kazafin da kika mata wa fi sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam man qazafa mamlukahu duk wanda yayi wa bawansa kazafi wa huwa bari'un mimma qalahu kuma ya barranta da abin da ya gaya wa shi bawan da ka gaya masa ya barranta sharri ka masa juli da yawmal qiyamati haddan sai an maka tsumagiya ran tashi a kiyama na haddi illa an yakuna kama qala sai dai in da ka faɗa haka ne hadisin bukhari da muslim wa fi hadisi lil mamluki ta'amuhu huwa kiswatuhu wa la yukallafu ma la yutiqu shi ma bawa ko almajirin gidanka ko yaron gidanka ka ciyar da shi ka yi masa sutura malam kaji shi kai za ka bashi abinci kai za ka yi masa riga sannan kuma kar a tsora masa abin da zai iya ba duk wanda yake da wani a ƙarƙashinsa kada ya tsora masa nauyin da zai iya ba wa kan sallallahu yusihim inda khurujihi min ad-dunya annabi ne musu wasiya da zai bar duniya wa yaqulu Allah Allah fi salam wa ma malakat aymanukum at'imuhum mimma ta'kulun ku ciyar da bayan gidanku da yaran gidanku da abin da kuke ci waksuhum mimma tattasun ku yi musu sutura da abinda kuke sutura wala tukallifuhum min al-amali ma la yutiquna kar ku ɗora musu aikin da ba za su iya ba fa in muhum, in kun ɗora musu fa'inuhum to ku taimake su wala tu'adhibu khalqa Allah ku daina azaba wa halittar Allah fa innahu mulkukum mallakakum iyyahum Allah ne ya mallaka su gare ku walau sha'a la mallakahum iyyakum inda Allah ga dama sai juye sha'anin ku din ku zama ku ne bayan su su din su zama su ne masu gidajen su ibnu asakir ya rawaito wa dakala jama'a ala sulaiman al-salman al-farisi wasu mutane sun shiga wajen salman al-farisi wa huwa amirun al-mada'ini a lokacin shine sarki amir a mada'in duhu ya ya'jinu ajin ali sai ga salmanin farisi yana sarki gashi yana ta kwaba garin abincin gidansa so salman farisi yana sarki yana kwabar gari da hannunsa babban magana fa qalu lahu ala tatrukul jariya ya'jinu aka ce ya sarki ba za ka bar baiwa ta kwaba maka wannan gari ba ba za ka bar ta ba yace faqala sallallahu radiyallahu anhu inna arsalnaha hafi amalin ai na aike ta wani aiki ne mun aika ta zai ta yi wani aiki na an a alaiha amalan akar sai muka kyamaci mu kara mata wani aiki don Allah ka liwa Salman fari ya tura baiwar wani aiki sannan kuma ga lokacin kwaba garin abinci ya yi. maimakon wani jira ta yi aiken ta dawo ta kwaba musu garin su ci abinci Ya ce ina jin tausayin kuma ina jin tsoron in haɗa mata aiki biyu ga wancan aikin ga wannan aikin shi yasa na kama yi da kaina an najma alaiha amalan akhar wa qala ba'd salaf wasu malaman suka ce cikin magabata la tadribul mamluka fi kulli dhanbin ka daina dukan bawanka ko yaron gidanka akan duk laifi da ya maka walakin ihfaz lahu dalik ka kiyaye masa wannan fa idza asallahu ah, asallaha fadribhu kai ya saba maka kyale shi amma idan ya saba Allah da ke shi ala ma'asiyatillah akan saban Allah wa zikruhu az allati bainaka wa bainahu da kuma ainihin zunubin da yake ainihin wato tsakaninka da tsakaninsa wannan ma wani abu ne da ya kamata ka tuna sannan kuma kai masa afuwa akai amma in ka buge shi akan saban Allah to zai ciro da zunubin da yake tsakaninka da kai da shi wannan duka wasu yoyi ne da shari'ar musulunci ta yi mana akan mu kula da waɗanda suke karkashin mu kada mu zalunci mai rauni daman shine imamu zahabi ya kawo babin dan shi kada a cuci wanda yake mai karamin karfi Allah ya bamu ikon kulawa da wanda suke ƙarƙashin mu Allah ya bamu ikon tausaya musu Allah ya bamu ikon taimaka musu mu yi haƙuri na dan tsawaita muku don mu zo kan fasali abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa